mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 18 ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da 423 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 22 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 218 innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah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 قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العصر كذلك يبين الله لكم ayati la'allakum tatafakkarun ubangiji ta'ala ce naka 'anil khamri wal maisir naka sahabbai suna tambayar ka 'anil khamri wal maisir dangane da giya da kuma caca menene hukuncin shan giya halal ko haram sannan menene hukuncin caca halal ne ko haram ne kul ka ce da su fihima ismun kabirun a cikin lamarin shan giya da yin caca akwai zunubi mai girma a wata kira'a ismun kasirun zunubi mai yawa kuma kowace kira'a ce mutawatira idan mun ce ismun kabirun ko ismun kasirun qul fihima ismun kabirun ce da su a cikin lamarin shan giya da yin caca akwai zunubi mai girma wa manafi'ul linnas amma da waɗansu amfani ga mutane mai shan giya yana jin akwai wani amfani a ciki zai samu annashawa ya ji cewa ya zama kamar sarki a garinsu kamar yadda hassan bin sabit ke cewa wa nashrabuha fatatrukuna mulukan wa usdan la na liqa'u yakan ce idan muka sha kawai sai mu ji mun zama sarakai ko mun zama waɗansu irin zakoki in ma an haɗu a wajen yaƙi ba ma ja da baya to kaga wannan wani manafi ne dan mutum zai ji wata annashawa ko zai ji wata shakatawa ko ɗaya bai kewa shine manafi'ul nas a cikin caca ko mutum zai ci kuɗi wata rana ya ga ya samu wani abu ya kashe naira ɗari ya ci dubu ɗaya ko dubu ya ci dubu goma to shine manafi'ul nas sai Allah ce wa ismuhuma amma zunubin su su biyu din akbaru min naf'ihima ya fi girma sama da amfanin da za a samu wannan shine mataki na biyu na haramta giya kamar yadda waɗansu malamai suka ce waɗansu suka ce mataki na farko waɗanda suka yi da'awar mataki na biyu mataki na farko da aka fara magana akan giya faɗin Allah ta'ala a cikin suratun nahli wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi zalika la'ayatan liqaumin yaqilun faɗin sa cewa tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana a cikin 'ya'yan itace na dabino da 'ya'yan itace na inabi kukan riƙi wani ɓangare a matsayin arziki wani ɓangare kuma a matsayin abin maye arziki ɗin sai aka siffanta shi aka ce riskan hasana arziki mai kyau abin maye kuma sai aka ce sakaran ba a ce shi kuma hasanan ba sai aka ce a cikin hakan akwai shagube da habaici ga cewa lallai sakar baya zama mamdu abin yabo domin da yana zama abin yabo da an yabe shi domin arziki da yake yana zama abin yabo sai aka ce rizqan hasana to mataki na biyu shine wannan qul fihi ma ismun kabirun wa munafi'u linnas mataki na uku kuma shine la taqrabu salata wa antum sukara mataki na hudu kuma shine wato ainihin ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun an gane ku Umar dan Khattab kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito cikin musnad din lokacin da wannan aya ta sauka alunaka anal khamr wal maisir kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un lin nas sai ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya aka sake saukar da ya ayu allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun yace Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya ubangiji kai mana bayani mai warkaswa game da lamarin giya har yanzu dai akwai dan sauran kaikayi a cikin zuciyarsa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 amma sauran duk ta haramta ne zuwa mataki mataki in mun ɗauki suratun nahali wannan shagube ne kawai aka yi in mun ce wannan ne mataki na farko mataki na biyu na nan qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min ma muwazana aka yi akwai amfani akwai kuma cutarwa amma cutarwa ta fi amfani yawa sai aka ce ba a ce haram bane ba da haka waɗannan sai ba su daina sha ba suka ce ai ba a ce haram bane ba wani dai ya ci gaba da shahar har sai da ya zo yawa mutane limancin sallan magrib da ya ta da karatu a cikin ta sai aka saukar da la karbu salata wa an antum kara hatta alamu ma ta kuluna kar ku sake shan giya a halin kuna cikin maye kar ku kusaci sallah kuna cikin maye don har sai kun san abin da kuke faɗa daga nan waɗansu suka ce to fanan gurin an tsawatar da yawa sai suka daina waɗansu suka ce har yanzu ba a daina ba sai ba haramta gaba ɗaya ba har sai da aka saukar da aya ta cikin suratul ma'ida innamal khamru wal maisir wal ansab kamar yadda muka karanta da su da Allah ce rijsun min amali shaytan wato datti ne ko najasa ne ko datti ne min amali shaytan ne daga cikin aikin shaytan fajita ne bohu ko ne sanci abin da aka ambata din nan la'allakum tuflihun ko kwa rabauta inna ma yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa an as-salah fa hal antum muntahun shin kun yadda za ku daina daga yau Umar dan Khattab ce mun daina mun daina haka sauran sahabbai ma suka ce mun daina mun daina suka tafasa tulunan gina giya suna zubar da ita wato a ina cikin kabi cikin garin madina ina fata an fahimta karkashin nan za mu ɗauki wata ka'ida mai matuƙar muhimmanci wato ka'ida ta haramci ko halacci abinda duk kaga shari'a ta ce a yi to ko dai ya kasance gaba ɗayansa amfani ne ɗari bisa ɗari ko ya zanto akwai amfani mai rinjaye a ciki akwai amfani gwargwadon saba'in tamanin cikin ɗari ko da akwai wata illa kashi ashirin rinjayen amfanin sai sa shari'a ta ba da dama a yi abinda duk shari'a ta ce a bari to ko dai gaba ɗayansa ya zanto illa ne da cuta ko kuma ya zanto akwai cuta mai rinjaye ma'ana cutaswar illar da ke ciki ta kai saba'in tamanin cikin ɗari to sai shari'a ta haramta abin ko da akwai gyara da maslaha wanda ya kai ashirin cikin ɗari domin rinjayen barnar ya sa a kawar da kai a kyale amfanin da yake dan kankani ne ina fatan kun fahimta dan kar wani ya zo ce ya za a haramta kaza bayan akwai amfani kaza a ciki sai a ce to amma ka lura da amfanin da ka hango a ciki da cutar da ke ciki wanne fi yawa shari'a takan haramta abu ne idan cutar ta yi yawa ko da akwai amfani a ciki in dai cuta ta yi rinjaye sai a haramta ina fata an fahimta duk abin da aka ce a yi ko dai ya zanto amfani 100 bisa 100 ko kuma amfani ba ku fahimta ba kenan ba ku fahimta ba ko amfani mai rinjaye haka duk abin da aka ce kar a yi ko dai ya zanto illa ne gaba ɗayansa ko kuma illar da ke cikinsa tana da rinjaye ce ko da akwai amfani to wannan sai haramta wannan ku ɗauki wannan a matsayin ka'ida cikin duk abin da aka ce a yi ko a ce a bari cikin shari'a da abin da ka sani da abin da baka sani ba in ma kiyasi zaka yi ɗauki wannan ba a taɓa yin wani abu lokacin manzo Allah sai yau aka gaji sai aka ce da kai gashi ba mu hukuncin haram ne ko halal sai ka ce ku bani sufofin abin menene amfani da ke ciki menene illa da ke ciki in ka samu yana da amfani mai rinjaye sai ka dauka shari'a ta yadda in ka dauka yana da illa mai rinjaye sai ka dauka mai shari'a ba ta ba ina fata an fahimta qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima saboda illar safarin rinjaye sai aka manta da wancan amfani an gane ko wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka anil yatama suna tambayar ka dangane da al yatama wa kai kama za yunfikun wa aluna kama za yunfikun suna tambayar ka me za su ciyar jiya mun karanta aluna kama za yunfikun muka ce suna tambaya ne wa za su ciyar amma ta yau wa aluna kama za yunfikun suna tambayar me za su ciyar kaga wa za a ciyar sai a ce da wane da wane da wane da wane me za a ciyar sai a ce abu kaza ne za a bayar a matsayin ciyarwa kun gane bambancin amma kun ga sigar tambayar duk iri ɗaya ce maza yin fikona ma yin fikona amma amsar ce za ta sa ka fayyace ma'anar ina fata an fahimta amsar da aka bara a can kul ma an fakatu min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama ila akhirih to a nan gurin da aka ce wa yas'alunaka ma maza yunfiqun sai Allah ce qulil afwa ka ce da su abinda za ku ce shine ne al'afuwa idan an ce al'afuwa ai ay abin da ya daɗu akan bukatar ka ce wa da gobe abin da ya dadu akan bukatarka da ta wanda dole ka ciyar da shi cikin matanka ko iyayenka ko yayanka abin da ya karu akan wannan daga cikinsa ne ake yin ihsani daga cikinsa ne ake yin kyauta amma kuskure ne ka bar gidanka da yunwa ka je kana yin ihsani a waje wato ka zama ita ce da giginya kenan inuwar kenan na nesa ka shaki da <laughs> wanda yake nesa da gindin da shi yake sha ko ba haka ba to bai kamata kai haka ba ma'ana dole ne ka fara da kanka kamar da makarantar jiya iyalinka matanka ƴaƴanka abin da ya karu akan bukatunsu to shine ciki zaka ihsani da sauran mutane shine qulil afwa ka ce da su za a ciyar ne daga abin da ya dadu kan bukata ta dole shine al afwa خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنتقي في ثورتي حين اغضب العفو kenan ma'ana abin da ya karu kan bukata an gane ko wani ne ke cewa da matarsa khuzil afwa minni karki matsanta min akan abin da bai karu kan bukata ba in za ki tambayi kyauta ki tambaya kan abin da ya karu bayan na gama hidimomi na tilas to amma ba gama hidimar tilas ba ki ce a miki kyauta in dai kina son soyayyar mu ta zauna dindindin to ki roke ni abin da ya karu kan ta amma kar ki roke ni wani abin da yana cikin bukata ta rayuwa ta tilas shine tasdibi mawaddati wala tantaki fi surati hina aghdabu in kuma kin ga na yi fushi kar ki magana sai ki shuru sai na huce sai ki magana amma har kawai ina cikin shiru kuma ki sai kin yi magana ina cikin fushi ki sai kin yi magana To ai kuma ke kin jawo yadda za a yi rikici ko ba haka bane ba to wannan shine siyasar zaman tare ga wanda take mai wayo in ta ga mijinta ya fushi ba za ta yi magana ba mm, sai ta yi shiru duk abin da yake sai ta yi shiru in ya huce sai ta yi magana a wani lokacin idan ta ce ya mata waka ma zai mata amma a lokacin da yana cikin fushi ko magana ba zai ba ko ba haka bane ba amma za a zo wani lokacin da in ta ce yi mun waka sai ya mata waka to amma ka ce garaje ba a san garaje hakuri ake kowane irin abu ya dace da lokacinsa ko ba haka bane ba wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul afu kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne ubangiji ta'ala yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tatafakkarun dan ku zanto masu tuntuntuni masu lura masu kulawa sai Allah